Bismillahir Rahmanir Rahim. Sumaya Majnun. Babi na arba'in da biyu. Kanta ta kifa akan cinyarsa tana mai kara daɗa sautin kukanta da ke ratsa zuciyar duk wani mai saurarenta. Tun tana yin ta da ƙarfi kuwa har muryarta ta dauke, ya zama na hawaye ne kawai ke fita daga cikin idanuwanta. Zazzaɓin da ya saka jikinta karkarwa haɗi da suma fasgar numfashinta shine ya kama ta. Kafin karfe biyu da rabi tuni komai ya rikice mata saboda azababban yanayin da ta samu kanta a take. Jikinta ya ƙara ɗaukar zafi sosai kamar wuta, yayin da het ɗinta kuwa ta ji ya yi mata nauyi sosai. Har ya kai ga ta kasa iya motsi saboda kamar ana rage mata ƙarfin jijiyoyin jikinta haka take ji. Wannan dalilin yasa ta yi laƙwas ta hanyar kifa kanta akan cinyoyinsa. Tsananin zafin da jikin nata ke da shi ne kuma ya sa shi buɗe idanunsa da suka jima alamshe. Numfashi ya ɗan fesar a hankali, game da zara hannayensa da ya sa ya toshe kunnuwansa. Shi kansa baya jin daɗin yanayin saboda abu biyu ne suka haɗe masa lokaci guda. Kukanta da ke narka zuciyarsa da kuma azabar da yake ji a gangar jikinsa. Da tun awanni biyu da suka wuce ya ɗauki zafi ba wai kuma zafin zazzaɓi ba a ciki da bajinsa yake jin zafin. Ba zai iya misalta ko na maye ba. Allah sunan Ubangijinsa mai tsarki yake son ambata amma ya kasa hakan. duk da yana jin abin a cikin jininsa amma laɓa da harshensa sun yi mishi nauyi zuciyarsa ta danne ta kasa ba shi damar ambatan Allah ubangijin da yake da kowa da komai ubangijin da yake da ruwa da iska ya kasa iya furta abin da ke ransa dalilin ƙawanya da aka yi wa rayuwarsa sun sa masa babban taban da ke neman yi masa shamaki da ubangijinsa sun haifar masa da matsanancin raunin da ya zamanto ciwo ga rayuwarsa ba iya hankalinsa ba hatta gangar jikinsa sun na kasar sun nisanta shi ga bautar ubangijinsa kamar gunki haka wata rana yake ɗaukar kansa kasantuwar baya iya sarrafa tunaninsa kamar yadda sauran mutane ke yi sun juya masa kwakwalwa ta da bai san yadda zai fuskanci rayuwa ba majnun sun mai da shi mahaukacin da ke zaune a tsaftacen waje mai ɗauke da matacciyar jiki domin duk wanda baya iya bauta wa Allah da jikinsa to haƙiƙa jikinsa matacce ne marar amfani wannan yasa daban yake ganin kansa a cikin duniya sai dai duk da haka ya yi bilibin cewa Allah ɗaya ne mai yi kuma baya taɓa yin barci ƙarfin imanin da yake da shi a da har yanzu bai mata ba a kowanne bugun zuciyarsa ƙarfin tasiri ne na Allah wanda kuma ya dogara da Allah to ba zai taɓa taɓewa ba a hankali ruwan da suka cika idanuwansa suka biyo kan kuncinsa wanda jin sa ya sa shi sanya bayan hannunsa ya goge shumayan da ke kwance ta kifa kanta a akan cinyarsa tana jan wani irin numfashi mai kama da shasheka ya kalla tare da su ma kokarin janye jikinsa baya hannunsa ta riko duk da cewa ta fara bata a hayyacinta amma hakan bai sa ta kasa ɗago da kanta da ke sarawa kamar zai faɗo ba kar ka tafi ka bar ni amur kar ka yi nesa da ni idan kuma har za ka yi hakan to ka kai ni wajen abuna ga hannuna ka rike ni ka kai ni dan Allah ka kai ni kaji ga! taba fuska na ka ji, na tashi daga mafarkin yanzu a duniya irin taka nake taba ni kaji ka kira sunana zan amsa maka ka kira ni please kukan da ya kasa tsaya masa ne ya sa maganar nata yankewa wanda hakan ya sa ta fadawa jikinsa tare da manna kanta akan shoulder ɗinsa say something please amor say something me amor maganar take yi cikin kuka haɗi da zafin zazzabin da ya sa ta fara sambatu hannayen sai ɗaura akan nata a hankali tare da juyo da ita ya zamana suna fuskantar juna kyakkyawar fuskar ta da ta yi jajire zuba wa ido wanda saboda tsabar kuka idanuwansa sai da suka yi luhu-luhu suka kuma kankance tamkar wanda aka tsaka da farce da alama ko gani sosai ba ta iya yi amma duk da hakan sabbin hawaye ba su daina fitowa daga cikin idanuwan nata ba tausayi da kuma rauni su ne abin da suke dukan zuciyarsa a game da ita tabbas ita ɗin sirrinsa ce duk da baya iya sarrafa tunaninsa sau da yawan lokuta amma akan ta komai daban yake akwai abin da ake kira so na biyunsa kuma ƙauna bai san su ba kamar dai inda yake son karantar fuskar ta a yanzu amma rashin wadataccen hasken da ke ɗakin ya sa shi kasa yin hakan wannan dalilin ya sa shi murza yatsun hannunta da ke cikin nasa a hankali ya matso gare ta yatsun hannunsa na dama ya sa akan fuskar ta ya lagaci hawayen da ke zuba kamar an kunna famfo Fahad su ya haɗe waje ɗaya tare da ɗan gangaro da kansa ya fesa mata numfashinsa mai ɗumi a kan wuyanta. Sanyin da lis ɗin nasa ke da shi da kuma ɗumin harshensa da suka ratsa ta ya sa ta jan wani irin dogon shasheka. Wanda hakan ya sa ta buɗe nasa lis ɗin ita ma saboda abin da ya yi matan ya sa dole tana buƙatar shaƙar numfashi ta baki. Numfashin da ta shaƙa ɗin ne kuma ya sa ta fitar da wani sauti wanda hakan ya sa shi sake manna Liz ɗinsa kan fatarta. ta. tare da ƙara ci gaba da tsotsa hawayenta still a sanyaye kuma yake ƙara shakar numfashinta da ke gauraya da nasa abuna ka kai ni wajensa please da yanayi mai kama da rada ta kare maganar wanda hakan ya sa tsigar jikinsa zubawa duk wani kwanyar kansa kuwa sai da ta motsa ya zai yi da abin da yake ji a kanta kasantuwarsa majnun ba shi ke nufin bayi da filin a cikin gangar jikinsa ba musamman a kanta filin ɗinsa daban yake da komai domin ba sha'awar ta yake ji ba son kasantuwa da ita yake kasantuwar da ta zamo ta musamman lallai ne akwai sha'awa da ke tafiya da yanayi haka akwai kuma sha'awar da ta kasance tana rayuwa ne a zuciya ba wai na ɗan wani lokaci ba kawai sha'awa ce da aka halicce ta ta dindindin irin wannan sha'awar majid ke ji musamman a yanzu da muryarta ta ratsa cikin kunnensa hakan ya sa a raunace ya soke duka hannayensa biyu a kan waist ɗinta tare da jawo ta jikinsa abin da ya sa sumayen da ke ƙoƙarin ci gaba da sakin shi shekar kuka ta kwantar da kanta a shalta ɗinta tare da riƙe ta sosai har ya zama na ƙirjinsu ya haɗe waje ɗaya da yanayi mai kama da shagaba wanda zazzaɓi ya haifar mata take kiran sunan abin gami da sanya hannayenta duka ta sakalo wuyarsa kamar wanda aka watsa a garwashin wuta haka ya ji saukar kirjinta a jikinsa wanda sanadiyar hakan ya sa shi fara ganin duniyar na juya masa wani abu da bai taɓa jin kwatankwacin irinsa ba shi ya ji yanzu yana na yawo a tsakiyar kansa wanda hakan ya sa shi jin dogon numfashi tare da kifa kansa kan shalda ɗinta komai ƙona shi yake yi musamman zafin jikinta da hucinsa ke dukan fatarsa ga kuma sabon yanayin da ke ratsa kowanne ɓargo na jikinsa baya ga haka kuma kasantuwar ta a jikinsa ya sa shi jin kamar ana huda masa tsokar jikin nasa da allurai wanda hakan ya sa shi so soma jujjuya kansa da ke shoulder ɗinta tare kuma da ƙara matsa waist ɗinta ƙananan sautin kuka da sambatunta tabbas suna neman juya masa kwakwalwa so yake ya ce mata ta yi shiru amma ba shi da wannan bakin domin harshensa baya iya lankwasuwa bare ya samu damar faɗa mata haka wannan dalilin ya sa bisa dole ya ci gaba da murza kansa a shoulder dinta kusan minti goma suka ɗauka a hakan ba tare da ta daina sakin shekar kukan ba zuwa yanzu duk wani ƙarfi da kuzarinta ya ƙare hatta sautin kukan nata ma ya daina fita a sakamakon zazzaɓi da ciwon kan da suka riga suka fi ƙarfinta duk jikinta ya saki sai a lokacin kuma ya ɗago kansa bayan ya gama shanye duk wani zafin jikinta da ke ratsa shi fuskarta da ta rame ya tallafo tare da zara yatsunsa guda biyu a hankali ya ɗora ta akan ƙananan litsinta da suka yi jajiyar kamar wata ƙaramar yarinya haka ya soma tura mata yatsun nasa a bakinsa da kaɗan-kaɗan domin bakinta daban yake da komai daɗinsa ko ya isa saka zuciya da gangar jikinsa narkewa shiru duk suka yi musamman shi da ya ware idanuwansa a hankali yake kallon yadda take tsotsin yatsunsa kamar ta samu alawa hakan ko shi ya sa shi shekar kukan nasa rabuwa kusan mintuna shida ɗakin ya ɗauki shiru babu abin da ke tashi sai sosin numfashinsa shi da ita idanuwansa da suka yi sanyi ya zuba a tsakiyar kirjinta saboda kyawun da wajen ya yi masa ne kuma ya sa shi kasa janye idanuwansa duk da baya iya kallon nipples ɗinta a zahiri amma sosai shatin su ya bayyana ta cikin rigarta dan muskutawa ya yi don gyara kwanciyarsa amma sai ya ji ta da sauri Please, ka jira ni mu tafi kada ka tafi ka bar ni, ta faɗi hakan cikin sambatu tare da sake matsowa jikinsa. Da yanayi irin na neman mafaka ta hada kirjinsu waje ɗaya, nipples ɗinta ɗaya bayyana kan sai ya zama na yana taɓa nasa nipples ɗin. Still kuma yatsunsa na cikin bakinsa tana tsotsa. Ya saki wani irin azababban nishi saboda haɗuwar na skin ɗinsu waje ɗaya, a hankali kuma jikinsa na rawa haka ya matso da kansa cikin sanyi ya ɗaura bakinsa akan forehead ɗinsa. Idanuwan sai limshe domin duk da cewa ba sa ɗaga muryar ta ba amma ya ji sautin a cikin kunnuwansa. Wanda hakan ya sa shi gyara kwanciyar a hankali gami da sanya ɗayan hannunsa akan mararsa da yake jin jijiyoyinta na amsawa. Shi kansa ba zai iya faɗin haƙiƙanin abin da yake ji ba domin hakan baƙo ne a gare sa. Wannan dalilin ya sa shi likimo yana mai jin yadda take tsotsa yatsun hannunsa da kuma ƙananan sambatun da take yi. Kamar yadda ba ta san me take faɗa ba kuwa haka shi ma. a cikin yanayin nasu suka kwashe sama da awanni biyu a haka ba tare da kowannensu ya runtsa ba har sai karfe hudu da rabi kafin wani wahalallen bacci ya ɗauki sumayan wacce zuwa lokacin jikinta ya kara ɗaukar zafi sosai fiye da da domin da ƙyar take numfashi yayin da a ɓangaren mace kuwa san bacci ya kasa ziyartar idanuwansa a daren domin rashin takamaiman inda ke yi masa ciwo don ba iya sumayan ne ke fama da zazzafin zazzabi ba a tashi kansa ba kuma iya zazzabin kawai yake ji ba ji yake komai yayi masa kunci kamar ba shi da natsuwar zuciya kansa ne ke sarawa da karfi a ciki da wajen jikinsa yake jin wani irin takunkumi kamar mutumin da aka sa a cikin keji hakan ya sa idanuwansa kaɗawa suka yi jajir sanin da ya yi cewa bacci ba zai ɗauke shi bane ya sa shi ƙara lafewa a jikinta duk da yana jin turarin zafin jikinta a fatarsa amma hakan ya shiru yana sauraron numfashin da take shaka haɗi da aman bugun zuciyarta da ke bugawa da ƙarfi morning ƙarfe tara na safe Bilon ya dawo ne ke tattakawa da sauri yana haura matattakalar da zai sada shi da ɓangaren majid ɗin gaba ɗaya jiya kwanan fargaba ya saboda sanin cewa dukkan su shida sumayen suna buƙatar kulawa wannan dalilin ya sa shi kashe tafiyar da zai yi a safiyar yau ɗin, falon nasu ya shigo wanda yake shiru sai karar ac kawai da ke tashi yayin da aka jere masa kayan breakfast akan center table din da ke tsakiyar falon Da Dawait bedroom din Majid din ya nufa gami da nokin kofar duk da abu ne da bai saba yi ba sai dai yanayin da ya gansa a ciki jiya ya sa shi nokin saboda ko da Majid bai da hankalin da zai gyara wani abu su ma idan idanuwansa biyu za ta gyara Sake nakin kofar yi a karo na biyu saboda jin shiru da ba a amsa masa ba. A hankali ya tura kofar gami da suka kansa a take bakinsa dauke da sallama. Cak ya tsaya yana kallon su da yanayin mamaki akan fuskarsa saboda kwantaske akan gadon a cikin yanayi irin na daren jiya. majis din ne a farkon gado sai su mayen da ke gabansa ta yi likimo yayin da yatsunsa biyu har yanzu ke cikin bakinta. Dukansu sun takura jikinsu waje ɗaya musamman su mayan wacce ta ɓoye a cikin jikinsa doguwar ajiyar zuciya biloniya ta wuce sauke tare da nannaɗa hannayensa a ƙirjinsa ya zuba masu ido mamaki ne fal a cikin kwakwalwarsa domin bai taɓa tunanin akwai wata ranar da mace zai kasance da mace haka ba kusa da kusa hakika wannan shine amsoshin tafiyar ya Allah ka canza wannan kaddarar ka dawwamar da farin ciki a cikin zukatansu ya faɗi hakan a cikin zuciyarsa gami da faɗaɗa murmushinsa a hankali kuma ya juya gudun kada ya tashe su daga baccin cikin san ɗaya fice daga cikin ɗakin tare da rufe musu kofar direct falon ƙasan ya sauko wanda saukowar sa ya daidai da fitowar lady culture wacce ta sha ado cikin marun lace hannunsa rike da shoulder bag kamar kuma koyaushe fuskar ta ɗauke take da glass irin wanda gogaggun mata ke sawa da alama fita za ta yi amma ganin ya sauko daga sama isa ta cire glass ɗin tare da kallonsa cikin nuna damuwa ta ce Bilonia ya jikin mace ɗin yanzu nake shirin zuwa duba shi a ajiyar zuciya Bilonia ta wuce sarki tare da nufar dining area ɗin da ke cikin falon kana murya a sake ce alhamdulillah lady jikinsa da sauƙi sosai sai godiyar Allah domin ana matuƙar samun ci gaba insha Allah son Majid zai samu lafiya shi ma zai zama kamar kowa zai tsaya da ƙafafuwansa kamar yadda yake da. murmushi ta yi wanda ta kwakulo sa da cikin dauriya da danna abin da ke damun ta tace masha Allah haka ake so dama na faɗa maka zai barke ciwon sa kuma wata rana sai labari sai na maganar tana mai ƙarasowa dining area din tare da jan ɗaya daga cikin kujerun wajen ta zauna a gefen fuska da murmushi cikin son ɓoye manufarta ta ce lallai na yarda lafiya ta fara samuwa a wajen mace Tunda har na ka samu natsuwar zama a gida ka yi breakfast Dan guntun murmushi Biloniya Dawud in yi tare da ɗaukar kwaf ɗin kofi ya kurɓa rai a sake ce. Kwarai, samun lafiyar shi ne na tsorata, domin shi kaɗai nake gani na ji daɗi. Shi kaɗai ne ɗan da Allah ya azurta ni da shi, baya ga haka wasu abubuwa ni kaɗai ba zan iya ba, dole sai da shi. Tun yana ƙarami ni da shi muka rasa farin cikinmu, sai gashi a yanzu kuma Allah ya sake bamu wani farin cikin. Shumaya shigowar ta rayuwar Matiti ya yi tasiri sosai wajen fara samun warakarsa. Duk tsawon shekarun nan ashe Majid ma magunguna da yawon ƙasashe yake da bukata ba, mace irin Shumaya yake da bukata Domin duk da ƙanƙantar shekarunta ta iya zama da shi, takan kuma iya fahimtar abubuwan da yake so. Ita ce ta farko da ta fara kawo canji a rayuwarsa, lallai a yanzu na gamsu da cewa dukkan wani nasarar namiji yana taru ne da mace. domin mace ce ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar namiji idanu ta ɗan rimtsi, tare da kawai da kansa gefe domin kamar wanda ya watsa mata wuta haka ta ji maganganunsa a cikin kunnuwanta tabbas ya yi gaskiya ta kuma yarda cewa mace na taka muhimmiyar rawa a rayuwar ɗa namiji sai dai dole za ta kawo ƙarshen wannan rawar domin ko bai faɗa ba ta san cewa sumayen na shirin kawo mata matsala a cikinta. ta A bayyana kuwa, murmushin da ya zamar masa dole ta yi haɗi da jinjina kai ba tare da nuna masa wani abu ba kuma ta ce. Tabbas, shigowar da cikin rayuwar Majid ya yi tasiri, amma har yanzu ni ina kokanto. Domin sai nake ga mace bata cancanci shigowa cikin rayuwarsa ba, musamman idan aka yi duba da maganganun Dr. Pruitt na ƙasar Plant. Ko ka manta cewa ya sanar da mu matsalar Majid kan iya haifar masa da dakushewar halittarsa na zama cikakken ɗa namiji? idanuwansa ya ɗan lumshe tare da sauke ajiyar zuciya kana cikin sanyi ya ijiye kwaf ɗin kofi ɗin da ke hannunsa kallonsa ya fuska ɗauki da murmushi ya ce sam lady carlton dr prowett ya faɗi hakan ne kamar a bisa bincike da kuma hasashensa na likitoci amma bayan haka su kansu ba su da masaniya akan gaibu allah shi ya ɗora majid wannan kattar da sannu kuma zai yaye masa domin shi ya san abin da zai faru gaba Duk wani abu da likitoci za su ce hasashe ne kawai irin nasu. Mun yi imani da kaddara mai kyau ko akasinta. Saboda haka, maganar su bai kyautu ta daga hankalinmu ba. Na san duk kina faɗin hakan ne saboda damuwa da ta lafiyarsa. amma ina ji a jikina warakarsa ta zo insha Allah domin malaman da ke yi masa sauka bayan kowanne kwanaki hudu yau ya gayyato su zuwa gidan nan saboda sun buƙaci hakan dalilin wasu addu'o'i da za su yi mishi wani irin mummunan kwarewa ta yi saboda jin ƙarshen maganar tasa wanda hakan ya sa ta haɗiyar abincin da ke bakinta ba tare da ta shirya wa hakan ba tare ya sarkafe ta wanda hakan ya sa da sauri da dawud din ya miko mata kofin ruwa hannunta na rawa ta karɓa ta kai bakinta domin neman agajin daidaita bugun da ƙirjinta ke yi sannu kina kulawa da kyau saboda babu kyau kana cin abinci kana magana kai ta jinjina tare da yin yaƙi a karo na barkatai domin da wannan maganar ta sayi toshe mata baki ƙara faɗar wani abu kuma kan iya jawo mata matsala hakan ya sa ta yin shiru tare da so mu ta idanu cike da neman mafitar tashin hankalin da ta samu kanta a ciki lalle wuta na shirin tun karo ta ya kuma zama dole ta nemi ruwan da zai kashe wannan wutan a dabaice ta jawo plate ɗin abincin da ke gabanta ta so ma tutturawa, ba wai don tana jin daɗinsa ba inda shi kuwa biloniya dawo tushu ya sa ya goge bakinsa tare da miƙewa ya nufa hanyar fita daga falon. Saboda akwai abubuwan da suke kan shi da yawa, by yana da appointment da wasu bakin majis da suka zo daga Rusiya akan wani business da suke son farawa, akan yasa suke buƙatar haɗa hannun jari da kamfanin majis ɗin. Yana fita a zafafa ta yi watsi da kofin tangaran ɗin da ke gabanta cikin tashin hankali ta miƙe tsaye gami da dafa goshinta. kai ta soma girgizawa saboda fahimtar matsaloli biyu da ke shirin sun kare ta ba zai taɓa yiwuwa ba domin ba zan tsaya ina ji da gani na yi a ɗarare shekaru biyun da na ɓata ba shekaru biyu na ina fafutukar neman dama sai a lokaci ɗaya kuma a wargaza min komai a'a ta faɗa tana mai lalubo wayarta hannayenta na rawa ta danna wani namba kira ana bikin kwal ɗin kuwa cikin isa ta ce yanzu yanzu ka yi min bikin flight ɗin da zai tafi barna nan da awa ɗaya ko biyu bata dirayi mai za a ce ba kuma ta kashe wayar tare da juyawa cikin sauri ta nufi ɗakinta shumaya jikinta da ke motsawa a hankali ne ya bayyanar da tashin hankali da tai daga baccin wanda cikinsa ke ɗauke da mafarkai kala-kala kanta ta ɗan soma girgizawa wanda hakan ya sa hawayen da ke ɓoye a cikin lantsassun idanuwanta suka kwaranyo kusan mintuna goma kenan yanzu da tashinta amma ta kasa bude idanuwanta saboda tsoro da kuma fargabar da ke bugun zuciyarta domin ba ta son bude idanuwanta ta ga akasin abin da take fata numfashi ta ja a hankali gami da sa hannunta a hankali ta dafa daidai zuciyarta tabbas zai kyautu idan har ya kasance komai da ya faru a cikin mafarki ya auku kawai ba a zahiri ba domin har yanzu bata cire tsammani ba tunani da ruhinta sun fi aminta akan cewa mafarki ta yi wannan dalilin ya sa a hankali ta soma buɗe idanuwanta da suka kumbura saboda kuka akan kyakkyawar fuskarta da ke fesin nata ta sauke ganinta mi amor labban bakinta suka motsa ta hanyar furce hakan gami da sake ware idanuwansa da ke gane mata dishi-dishi. Malikun rahmatullahi barkatu mata tau ina maza masu kutaren hannu ina maza masu hannun jarirai waɗanda ba su badawa hannunsu bai buɗe balle su bada to ga magani na karɓa ne na amsa ne da ruwan zafi ake shan shi masu ɗan gumi-gumi insha Allah in ka siya ina gaya maka yadda za ka yi aiki da shi ko wani dan uwanka wanda bai yana da kana son ka amsa ko wani ka in dai amsa ne karba ne bi Allah ta'ala shafshaf ne shafshaf ne insha Allah eh to dan Allah mata a hattara in dai kun san namiji bai da ku yi amfani da shi don inda zai nemo su sai ya nemo yana aiki da akwai kakku yi amfani da in mutum bai da ka sha magani da sunan shi ka kai ka aikata mutum ya kai ko ta halin kaka ya ta yi, nemo ni dai ban ci ba duk abin da za ka yi shi tsakani da Allah insha Allah amma in dai karɓa ne ka amsa in Allah ya yarda ko ni rewa. Sannan kuma magungunan mu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajen mu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunan mu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen magani za su iya tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas daya hudu biyu takwas sifili sifili daya tara tara ko kuma za ku iya tuntuɓar manaja na a kan whatsapp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent dina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunan su a nan maiduguri Za su iya sa ta lambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent dina akan kan nambar wayarsa kamar haka. Wato 081 60 36 87 55